Bismillahi rahmanu Rahim. Bayan na mutu, kashi na goma sha biyu. Muna fatan cewa za ka samu amsar da kake nema a cikin wasikar, Da haka tana nan a wajen mu cikin kyakkyawar ajiya. Duk sanda ka samu dama ka zo ka karɓa. Sa hannu. Gidan kula da tsofaffi na garin lazista ƙasar Ingila. Karfe biyu da rabi na ranar Litinin, jirgin vajin amerika ya dira a raba babban filin saukar jirage na garin lazista da ke ƙasar Ingila. Kamar kowace rana, wajen cike yake da mutane da kuma ɗimbin ma'aikatan da ke ta zirga-zirga a kowane bangare sannan ga jirage a zube wanda da alama wasu ba su daɗe da sauka ba yayin da wasu kuma ke shirin tashi ta jerin fasinjojin da suka fara biyo matattakalar sauka jirgin adam ya sanyo kafarsa sanye cikin wani dogon takalmi boot kalar ruwan ƙasa gashin kansa ya taje cikin wani style mai kyau sannan idansa na ɓoye cikin bakin gilashi ya tsaya daga inda yake kalli yanayin garin da hada-hadar mutane murmushi ya balle a bakinsa wani murmushi mai zurfi da ya manta yaushe rabon da ya irinsa sai a yanzu da komai na kewayensa ke nuna masa cewar ya iso inda zai gyara rayuwarsa yanayin fuskarsa ya yi kyau cikin siririn hasken ranar da ya bullo ta tsakanin hazan da ya mamaye garin gaba ɗaya yana sanye ne cikin wata doguwar kot kera kamfanin london fog riƙe da 'yar ƙaramar jaka a hannunsa idan za ka iya matsa kaɗan za mu wuce murya wani dattijo daga bayansa ta faɗa sai a lokacin ya tuna akwai mutane da ke tsaye a bayansa za su fito Jikin nutsuwa ya biyo jikin matatakala ya sauka a ƙasar garin da ke riƙe da sirrinsa tsawon shekaru bayan ya karɓi ya karama jakar da ya sanyo kayansa a ciki ya fita waje inda ya hayi taxi zuwa hotel ɗin da ya bukin ɗaki tun kafin zuwansa babu wani bata lokaci ya karɓi kullun ɗaki na ɗari biyu da uku komai a tsare yake kal kamar kowane hotel bai ɓata lokaci ba ya faɗa ban daki ya wanka sannan ya shirya cikin wasu kaya kalar ruwan ƙasa a saman sa ya dora doguwar jaket mai kyau da ta zarce har kasan gwiwarsa Rarrawar ɗakin ta amsa, sanda yake taje kansa a gaban wani dogo madubi. Ɗaya daga cikin masu aikin hotel ɗin ne ɗauke da wani faranti mai cike da tarin cima kala-kala. A layi ɗaya ya gaya masa cewar shi bai nemi abinci ba, amma sai shaida masa cewa wannan kyauta ce daga gare su, kamar yadda suke yi wa duk wani sabon baƙo. Baya da ya iya, haka ya buɗe masa ƙofar ya shigo ya ajiye, bai ko ta kan abincin ba ya juya ya ci gaba da shirinsa. Abin da yake gabansa a yanzu ya fi ƙarfin cimar kwana biyu ma. Lokacin da ya fita harabar hotel ɗin, agogon brewatch wanda yake daura a tsintsiyar hannunsa ya shaida masa cewa karfe hudu da rabi ne na rana babu wahalar taxi a wajen don haka take ya samu mai motar da ya nuna a adireshin hannunsa suka nufi inda zuciyarsa ta daɗe tana mafarkin zuwa tsawon shekaru biyu gidan kula da tsofaffi na garin lazista sanda suka isa wajen mai motar ya wuce doguwar harabar wajen mai cike da bishiyu da kwantacciyar ciyawa har zuwa daidai barandar shiga cikin ginin wani security ya karaso da sauri ya buɗe masa kofa ya fito barka da zuwa yallaɓai da alama hakan wata hanyar girmama baƙinsu ce ya amsa masa da murmushi kafin ya juya ya sallami mai tegzin yanda yake tunani da hasashen wajen haka kuwa ciki ya kasance dan bambancin kaɗan ne da nasa tunanin cike da ɗoki ya bi jerin layin mutanen da ke ganin receptionist ɗin idansa na kan yadda take karɓar kowane mutum da murmushi iri ɗaya kafin ta ba shi damar ganin wanda ya zo nema ya matsa gaban desk ɗin nata sanda matar gabansa ta kauce barkanka da zuwa gidan kula da tsofaffi da masu rauni na garin lazista wajen wa ka zo sai ya ji guntun murmushi ya sauka a kumatinsa jin muryar matar da ya saba ji a waya yau gashi a gabanta ido da ido barkanki da aiki Suna na adam steve oh adam ta katse shi da ƙarin wani murmushin a fuskarta da alama yawan waya da ya dinga damunsu da shi a shekarun baya bai sa sun manta da sunansa ba barka da zuwa mr steve fatan ka iso lafiya lafiya kalau na ji daɗin haɗuwa da kai a zahiri sannan ina maka ta'aziyar mutuwar margaret ya gyaɗa kansa sau ɗaya na gode tun jiya muke sa ran ganinka shi yau manaja baya nan da kun gaisa ya sake gaɗa kansa a hankali da wani murmushin sannan ya ce ba komai ina fatan abin da na zo karɓa yana nan ƙwarai kuwa minti ɗaya zauna a can wajen yanzu za a kawo maka ta faɗa tana nuna masa wajen wasu kujeru da ke can gefe ya sai ya zauna a baya inda wata tsohuwa ke zaune tare da ita da jikata da suka kama ta ziyara wataƙila suna amfani da agogo mai kaɗawa ne a jikinsu don baya jin minti ɗayan ta wuce sanda wata ma'aikaciya ta iso wajensa tallafa da bayanan asalin wanzuwar sa a duniya barka da zuwa mr steve mun ji daɗin zuwa da kanka da kai ba saƙo ba sannan muna ƙara gode maka akan kare dukiyar margaret da kai baka karɓa ba ta faɗa da faɗaɗa murmushi a fuskarta irin wanda suke yi wa dukkanin baƙinsu su kafin ta miƙo masa wani tsohon envelope mai girma da sauri ya ɗago da hannunsa ya karɓa dudu da kaurinsa ne shaida masa cewa koma me a ciki to yana da ɗimbin yawa ba kaɗan ba a hankali ya shiga juya shi cikin hannunsa babu wani ɓangare ko guda ɗaya da aka zana ɗigo balle sunansa kamar yadda suka faɗa a cikin wasiƙa da suka aiko masa ɗaya daga cikin ma'aikatanmu ta binciko wata tsohuwar wasiƙa a cikin kayan marigayiya margaret wadda aka buga ta da sunanka tun shekaru goma da suka wuce sai ya dago ya kalle ta ya ce na yi zaton kun ce wasiƙa tana ɗauke da sunana amma yanzu ban ga inda aka rubuta a jiki ba har a lokacin da murmushi a fuskarta ta ce wannan wasiƙar ita ta bamu amsar da muka shafe tsawon shekara guda muna nema akan yan uwan Margaret Mr. Steve ita kuma ta tabbatar mana da cewar kai ba jininta bane kamar yadda ka faɗa a baya Margaret bata san ka ba bata ma taɓa ganin ka ba amma ta rubuta wasiƙa ne da sunanka sunanka na asali da ta sani ba wanda kake amfani da shi yanzu ba idan ka karanta zaka fahimci komai kamar ya sake tambayar ta wani abu amma sai ya ga yi amfanin hakan alhalin ga amsa komai na yanzu a hannunsa saboda haka ya karɓi takardun ɗaya hannun nata ya sainin akai kamar yadda ta ce sannan ya musu sallama ya fita abu ɗaya da ya zauna a kansa shine ita ma ya san muryarta kamar yadda ya gane ta receptionist ɗin farko bayan ya koma masaukinsa ya kashe wayoyinsa baki ɗaya ya rufe tagogin ɗakin baki ɗaya ya rufe ƙofa ya kangi kansa da duk wani abu da zai katse shi sannan ya ɓare envelope ɗin ya zaro doguwar wasiƙa da ta yi kusan tsawon wani ɗan adam ɗin kwanan watan da ke rubuce a farko ne ya shaida masa cewar a rubuta wasiƙan ne kusan shekaru goma da wasu watanni baya a hankali idanunsa ya shiga bin rubutun da aka yi shi da zubi irin na typewriter ɗaya bayan ɗaya ban sani ba ko wasiƙan nan za ta taɓa isa gare ka ɗan mariya don gani na da kai na ƙarshe a cikin jinin haihuwa da mahaifiyarka ta mutu ta barka ne wataƙila bayan rabuwar mu kai ma ka mutu a wannan daren wataƙila kuma ka rayu ka zama mai kishin kai kamar mahaifinka har ka lalubo inda zan ajiye maka wannan wasiƙa a doron ƙasa na so a ce baki da baki zan shaida maka labarin iyayenka dan ba komai ne zai saku a cikin wannan 'yar gajeriyar wasiƙar ba amma a kullun tsufa daɗa cinye ne yake gashi ban san lokacin da zan iya nasarar nemo ka ba kuma ba na son mutu ban cika alƙawarin da na ɗaukar mahaifiyarka a daren da za ta bar duniya ba cewa in har ni da kai mun yi tsawon rai zan gaya maka asalinka zan faɗa maka asalin mahaifinka don ka je ka nemi 'yan uwanka kar kai ma ka ƙare rayuwarka a garari kamar yadda dukkaninmu muka yi ba sai mun je da nisa ba ɗan mariya yaƙi shine mafarin samar da halittarka a duniya shekarar dubu ɗaya da da da tara tamanin ɗari bakwai. a wannan lokacin ne da mahaifiyarka muna ɗaya daga cikin ƙananan ma'aikata masu goge-goge a sansanin sojoji wanda ke yaƙi da wata ƙasa akan iyakar amerika mariya ƙawata ce da muka taso tare a gidan marayu kamar ni ita ma ta tsinci kanta ne a can bayan yakin da ya faru a yankinmu aka kashe danginmu baki ɗaya saboda yawan da ire-iren mu suka yi sai aka dinga ɗiban mu zuwa wajaje da dama inda ake neman ƙananan ma'aikata sanadin haka ni da mahaifiyarka muka tsinci kanmu a yankin sojoji inda muke aikin dafa musu abinci da duk wani aiki da ya kama ƙarƙashin gadin wasu sojoji mata rayuwar wannan yankin rayuwa ce mai cike da kunci da kuma tashin hankali duk da cewa ba a dab da makwantar sojojin muke ba amma a kullum babu abin da ke tashi a wajen sai ƙara fitar hasashi da kuma tashin bama mai. rana ta farko da aka kai mu kusan kurum cewa muka yi ba ma iya magana da junanmu sai daga baya muka koyi magana da ihu kamar yadda kowa a wajen yake yi ba wani abu ne daban ba a kullum ka samu labarin mutuwar wani ko da kuwa a cikin mu ne 'yan aiki harsashi kan iya tashin goron zabi ya same ka a ko'ina sannan za a iya jefo bom inda za a tashi waje guda a lokaci ɗaya ba ranar da za ta fito ta faɗi ba abin ne gawa a wajen ba har sai da ta kai saboda karancin waje sai an tara gawawwaki da yawa sannan abin ne su a rami ɗaya kuma kamar yadda ake ƙaro sojojin a koda yaushe haka mu ma 'yan aikin ake ƙaro mu da zara adadin ya yi ƙasa tun zuwa mu wajen babu abin da muke sai aiki aiki irin wanda lokacin magana da na kusa da kai ma babu shi Ga shi kusan kullum ruwa ake yi amma ba ga mu 'yan aikin ba hatta sojojin nan duk ƙarfin ruwan nan baya tsaye da al'amura ba mu daɗe a wajen ba kuwa muka fahimci cewa kusan rabin sojojin wajen da wanda ake ƙarowa, asalinsu ba 'yan ƙasar amerika ba ne wasu sojojin haya ne daga wasu ƙasashen wasu kuma masu laifi ne daga gidan yari irin waɗanda aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai daga baya aka ba su zaɓin shiga aikin soja ko kuma su ƙare rayuwarsu a ɗaure a cikin irin waɗannan fursunonin mahaifinka yake sunansa ahmad musulmi ne ɗan wata ƙasa mai suna najeriya ba mu san laifin da ya zo nan ba amma kowa a wajen ya san shi akan mutum mara magana da hayaniya wanda ko yaƙi ya tsagaita a wasu ranakun baya taɓa sakin jikinsa kamar yadda sauran suke yi abu na farko da ya fara jin ra'ayin mariya a kansa kenan hanya guda ɗaya da muke ganin sojojin nan shine a ranakun da yaƙi ya sauƙi suka dawo nan cikin sansaninsa su ci abinci mu kuma za mu je mu kwashe su mu wanke sai dai hakan ba sosai yake faruwa ba don wani lokacin sai a fi ƙarfin kwanaki arba'in babu irin wannan rana amma duk da ƙarancin hakan Mariya ta fara lura da Ahmad a irin wannan lokacin. Sai ta ce da ni, gashi can yau ma a zaune ba tare da kowa ba. Dan ina biye mata muna yin hirarsa lokaci-lokaci, har na fahimci abin nata yayi yawa na raba da ita. Amma Mariya ba ta daina ba, ta ci gaba da bibiyar al'amuran Ahmad, har ya kai duk sanda aka sami irin wannan ranar, idan za mu je mu kwashe kwanuka, da wuri za ta fita don ta riga kowa ɗauki na gabansa. Da wannan hanya ya fara lura da ita, har suka karya dokar da ake jaddada mana a kullum cewar kar mu yadda wata alaƙa ta haɗa mu da sojojin dan bana mantawa ba mu wata ɗaya da zuwa wajen ba aka kashe wani soja tare da wata 'yar aiki da yawa wa fyaɗe ba su ko duba cewar babu laifinta a ciki ba haka aka harbe ta da harsashi ɗaya a zuciya kamar yadda aka yi wa soja mariya tana da hikimar zance Wataƙila magana harshen ta ce ta sa ta ja hankalin ahmad har ya san sunanta dan a wata rana mun je don kwashe kwanuka sai ya taso ya tsaya a gaban mu ya miƙo mata nasa kwanan kuma ya kira ta da sunan 'yan garinsu Wataƙila ba don na janye hannunta mun bar wajen ba, don a wannan lokacin ƙaddara za ta datse komai tsakaninsu ba tare da an samar da kai ba. Na san cewa Mariya kyakkyawa ce, 'yar ƙabilar mutanen Turkiyya. Amma a wannan halin da muke ciki kullum jage-jage, ba san abin da ya ja ra'ayin Ahmad ya fara santa ba. Na fahimci haka ne ta yadda duk ranar da aka samu sauƙin yaƙi, Mariya ke cike da matuƙar ɗokin tafiya kwasar kwanuka don kawai ta gan shi. Sannan idan mun je shi kuma baya taɓa iya janye idanunsa daga kanta, har mu gama komai mu tafi. na daɗa tabbatar da abin da ke tsakanin su ne ranar da mariya ta silale da duhun asuba ta bar aikin da muke yi ta fita ta baya ana kwara matsanancin ruwa ne a wannan lokacin saboda haka mamakin abin da za ta yi sa na bi bayanta daga can nesa na hange ta tsaye ita da shi sun yi kusa da juna sosai sannan ya riƙe hannayenta duka biyu kamar yana mata sallama ne da a lokacin ko ina ya cika da ƙarar takun sojojin ne da ke fita suna tafiya gabar yakin na bi duk wasu hanyoyi da na sani don in nusar da ita ta daina shiga al'amarin ahmad amma bata fahimce ni ba saboda a wannan komawar da suka yi ne yaƙi ya rincaɓe aka kashe mutane a cikinsu masu ɗimbin yawa ya zama na kullum cikin dawowa da gawarwaki ake ana binnewa wasu ma a can ake barin su kawai a lokacin mariya ta daina bacci ta daina komai kullum idan tana kai ƙaramar taga da ke kallon hanyar da ake shigo da gawarwakin don ban damu ba har ni ma na zo na fara fatan dawowarsa don daga yadda na ga yanayin ƙawata a wannan lokacin na tabbata za ta iya kashe kanta a duk ranar da aka shigo da gawar ahmad Fatanmu duka ya karɓi a ranar da yakin ya tsagaita. Duk da an yi musu mummunar ta'asa, amma sun taho da muna cewa abin da suka yi waɗancan ya fi nasu. Don har mu 'yan aikin a wannan ranar mun yi farin ciki. Ahmad ya dawo shi ma, a cikin cincirin da sojojin da ke dawowa a wahalce. Kuma Mariya ba ta yi wani tunani sau biyu a kwakwalwarta ba, ta tafi ta rungume shi. Ubangiji ya so mu, kowa yana ta kansa ne a lokacin, saboda haka ba a samu waɗanda suka lura da su ba. a sannan ne kuma na fahimci cewa duk wani bayani na ba zai taɓa tasiri akan mariya ba ta riga ta haɗe zuciyarta da ta ahmad kuma ban isa a raba su ba saboda haka na zira ido kawai na kalli abin da kaddara ta tanadar su don kamar haɗin baki a wannan lokacin sai sojojin suka shafe kusan kwanaki ashirin ba su koma fagen yaƙi ba saboda haka alaƙar mariya da ahmad sai ta samu bigiran yaɗuwa har ta kai nima na sako daga tunanina ina jin daɗin kasancewarta da shi saboda wata irin tsatsar kulawa da yake bata ta hanyoyi da dama har sai da ta kai yanayinta da mashigarta sun fara bambanta da namu duk da cewar albarkacinta nima na canza sutura a irin kayayyakin da yake bata wanda yake yin aike ga masu gadin wajen suna siyo mata kuma cikin ikon ubangiji babu wanda ya taɓa zargin komai daga gare ta balle har alaƙa su ta tono a wannan lokacin ne kuma mariya ta same ni da zancen cewa ta canza addini ta koma na ahmad kuma ya gaya mata cewa zai aure ta su koma can su, bayan an gama yaƙin. ban ce mata komai ba don ba na iya hana ta komai idan dai ya dangance shi sai dai ahmad bai samu damar koya mata komai game da addinin ba yaƙi ya sake dawowa suka tafi suka bar mu cikin jiran tsammani kuma a wannan jiran ne wani babban al'amari ya faru wanda shine samun cikinka ya zo a lokacin da muke shekara ɗaya da rabi a sansanin lokacin da muka riga muka saba da rayuwar wajen muka zama mutanen daji ta ƙarfi da yaji har a sannan kuma su sa'amar basu da daga gabar yakin ba ni na fara ganewa mariya tana da ciki tun ma kafin ita kuma bayan mun tabbatar da hakan na shiga bata shawarwarin hanyar da zamu bi mu gudu da muna ɗaya daga cikin manyan da ba a takura musu sosai amma mariya ta ƙi yadda ta ce min ba za ta tafi ta bar ahmad ba alhalin bai ma san tana da ciki ba kamar yadda na sani ita ma ta sani a wani lokacin idan sojojin da ke gadin mu suka fahimci tana da ciki ba abin da zai hana su kashe ta amma soyayya da take wa ahmad ya rufe idanunta gam ta kasa hangen haka saboda haka na rabu da ita muka ci gaba da zaman jiran tsammanin da muke ciki a koda yaushe wanda ƙarshensa ya haifar da abubuwa da dama. Na farko dawowar sojojin nan ba tare da Ahmad ko gawarsa ba. Gashi babu wanda za mu je mu tambaya a ce me alakar mu da shi. Na yi iya ƙoƙari na annusa da Mariya ta haƙura cewa Ahmad ya mutu, amma ta kasa fahimta ta. Ta ce ai ba dukansu ne suka dawo ba, mu dai zauna za mu gan shi. Na biyu komawar sojojin nan da sake wasu bayan watanni biyu, amma babu Ahmad. Na uku sauran ma'aikatan da muke tare da su suka fahimci cewar Mariya na da ciki. na hudu ganewa ɗaya daga cikin sojojin matan da ke gadon mu da kulle ta da suka yi a cikin wani ɗaki wanda kowa ya san duk wanda aka saka a ciki to baya wuce kwanaki biyu ba a harbe shi ba na biyar fito da ita da ne da kuma guduwar mu na samu taimakon wata abokiyar aikin mu ne muka sato mu kullun ɗakin da aka kulle mariya cikin dare daga nan muka bi ta wata hanya ta cikin ƙarƙashin ƙasa da suka yi inda shi ma muka samu mukullinsa matar na ita ta taimake ta kulle kofar daga waje bayan mun shiga amma duk da abin da ya faru da kyan na samu mariya ta yadda ta bi muka gudu daga wajen tunaninta gaba ɗaya ya tsallaka ne cewar za mu tafi mu bar ahmad inda zai iya dawowa neman ta don ba ta yadda cewar ya mutu ba har sannan allah ya taimake mu har muka yi kwanaki biyu da tafiya cikin dajin da bamu san kansa ba sannan sojojin nan suka farga da guduwar mu suka ba zama neman mu mun gane haka ne ta yawan harbin bindiga da muke ji a kusa da mu da kuma hango motocinsu da muka fara yi a can nesa a lokacin tunaninmu ya tafi kan cewa me yasa za su tada hankalinsu don mu 'yan aiki biyu kawai mun gudu amma muka kasa sanin dalilin ba ma taɓa tsayawa a waje ɗaya kullum cikin tafiya miki sai dai idan mun samu ruwa a waje ne kawai muke ɗan tsayawa mu huta gajiyarmu ubangiji ya sani daga ni har mariya ba mu yi tunanin za mu tsallake dajin nan ba ba tare da an kama mu ba amma cikin sa'a sai ga shar mun iso wani ɗan ƙaramin gari ba su gan mu ba a nan muka zauna tsawon wata guda muna aiki a wani ɗan ƙaramin gidan abinci inda da kyar suka ba mu wajen kwana a cikin sto ɗinsu. su a wannan lokacin alaƙata da mariya kawai shine duk abin da na ce mata mu yi za ta yi amma ta daina min magana da sani a harkokinta laifina take ganin cewa na rabota da wajen da ahmad yake ni ma kuma ban damu ba saboda hankali na kan yadda za mu daidaita rayuwarmu ne sai dai hakan bai yiwu ba saboda rashin lafiyar da muka fara a lokacin mariya ce ta fara fama da wasu irin kuraje ƙanana masu ƙaiƙayi da suka feso a bayanta kafin daga baya suka fara bin kowane ɓangare na jikinta daga nan nima suka fito min a fuska sannan hannaye da duka jikina ba tare da wani ɓata lokaci ba kuwa mai gidan abincin nan ya kore mu muka je asibiti a nan suka shaida mana cewar ba su taɓa ganin cuta irin wannan ba babu wanda ya mana zancen biyan kuɗin magani suka ce dole mu zauna don a ba mu taimakon gaggawa na yi tunanin da zuciya ɗaya suka yi hakan ashe tun kafin zuwa mu an an sanar da kowane asibiti a kewaye cewa da zarar mun zo a kama mu mariya ce ta binciko wata takarda a ɗakin da aka zaunar da mu wadda aka buga ta da sunan mu. cewa mun gudo daga sansanin sojoji ne dauke da wata cuta ta annoba wadda za mu iya shafa mutane ko a iska ne don haka a sanar da hukuma da zara an gan mu a nan muka fahimci dalilin da yasa sojojin nan suka damu da neman mu mun gudo daga asibitin cikin sa'a kuma mun sha wuyar ɓoyewa mutane kafin muka haɗu da wata tsohuwa wadda ta tausaya mariya saboda tsohon cikin da take ɗauke da shi ta sauke mu a gidanta cikin 'yan kwanaki kuwa ciwon ta ya tsanani sosai har na naƙuda haihuwarka ta kama ta a cikin wannan ciwon mariya ta riƙe hannuna ta roƙe ni da in kula da abin da za ta haifa kuma in shaida masa asalin mahaifinsa don kar ya ƙare rayuwarsa irin tamu kwanan ta biyu cikin tsananin ciwo ka fito duniya a ranar kuma hukuma asibitin nan ta gano inda muke aka shaida wa sojojin da ke neman mu mariya bata ko shura ba bayan fitowarka ta mutu saboda tsananin wahalar da ta sha na san cewa idan har na gudu a lokacin nan to neman mu ba zai taɓa ƙarewa ba amma idan har suka gani tare da gawan mariya kai za ka iya tsira daga neman su hakan sa na roki tsohuwan nan da ta ɗauke ka ta gudu don mu ɗauki hankalinsu daga kanka gani na da kai na ƙarshe kenan sanda tsohuwan nan ta lullube ka cikin wani zani ta fita da kai ta ƙofar baya ba tare da ko an maka wanka na farko a duniya ba wani abu da na tabbatar a lokacin shine ko ka rayu to dole hakan ya haddasa maka wani ciwon don ka zo duniya ne cikin wani irin hargitsatsen yanayi ba wai hawaye ba kuka ne sosai ya taho cikin idanun adam amma sai ya girgiza kansa alamun a'a komai ya riga ya wuce ya shuɗe tare da lokaci mai daɗewa don haka ko ya zubar da hawaye babu amfani a yanzu ya sa yatsansa guda ɗaya ya ɗauki guntuwar ƙwallon da ta taru a gefen idansa ashe asalin ciwon ƙwaƙwalwarsa kenan shi yasa iyayensa na can suka ki gaya masa dalilin da ya haddasa masa shi tunda sun same shi ne tare da ciwon sa? tsaya ta ma suka same shi ɗin a hankali ya mai da idanunsa kan guntun rubutun da ya rage ya ci gaba bayan sojojin nan sun kama ni an kuma binne gawan mariya sai na fahimci cewa ashe suna neman mu ne don kar mu shiga cikin mutane mu yaɗa musu wannan ciwon ba wai don su kashe mu ba aka kai ni wani babban asibitin sojoji inda ake warkar da sauran 'yan sansanin namu wanda kowannensu ya girgiza da jin mutuwar mariya sai dai babu wanda na buɗe baki na shaidawa cewar ta haihu kafin ta mutu Wata mu biyar asibitin cikin kulawa kafin aka sallami mu da ɗanbin kuɗi a matsayin ladan wahalar da muka yi a sansanin yaƙi a ranar da zan bar cikin asibitin na ziyarci ɗakin adana hotuna na sojojin nahiyar a cikin hotunan fursunonin da suka sadaukar da rayuwarsu a wajen yakin na ga hoton ahmad a wannan lokacin ne kuma duk kukan rashin ƙawa kuma ‘yar uwata da na tara tsawon watanni biyar ya balle daga idanuna mariya ta so ahmad da zuciyarta guda kuma ta so musu rayuwa mai kyau a gaba amma hakan bai yiwu ba ni ɗin da ban tsara komai ba ni na rayu kuma na samu tarin dukiyar da zan iya yin komai da ita a lokacin na ji cewa zan iya bayar da komai har kuwa da rayuwata a lokacin idan wani zai iya canza ƙaddarar mariya da ahmad ya dawo musu da rayukansu sannan ya sanya nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarsu ta yadda komai zai tafi kamar yadda mariya ta tsara a mafarkinta bayan bari na asibitin na koma gidan tsohuwan nan na neme ta don in karɓe ka ka girma a waje na, amma abin mamaki babu inda ban shiga ba amma ban ga matar ba sai a lokacin na gane gangancin da na yi na danƙa ka a hannun wadda ban sani ba sai dai wani zaɓi nake da shi a wannan lokacin shekaru na goma tsakanin birni da wannan ɗan ƙaramin gari ina neman bayani akan wannan tsohuwar amma ban samu ba sai a cikin shekara ta goma sha biyu ne na samu labarin mutuwarta daga wani mutum a cikin garin ya ce min shekaru hudu baya mota ta kaɗe ta a gefen titi kuma babu wanda ya ganta da wani ƙaramin yaro sai na shiga bin gidajen marayun da ke wannan yankin ko ta kai ka can ne amma ban same ka ba saboda haka na kaddara cewa ka mutu kuma kunci ya min yawa saboda haka na tattara komai na na bar ƙasan na komo ingila na buɗe wata sabuwar rayuwa da ban taɓa jin daɗinta ba saboda na ƙaddara cewa idan har na samu daɗin rayuwa to ban yi wa ƙawata adalci ba wadda ta mutu cikin ƙunci. a yanzu cikin kwanakin da ne nake yawan mafarki da mariya da da kai a hannunta lokacin da ta haife ka hakan yasa na fara tunanin cewa baka mutu ba kenan saboda haka na ci gaba da bincike a kanka har zuwa yanzu da nake rubuta wasiƙan nan na ƙudurta a raina cewa idan har na same ka zan shaida maka labarin iyayenka dalla-dalla fiye da yadda yake rubuce a yanzu idan kuma ba mu haɗu ba na tabbata a dunkule wannan zai ishe ka sanin komai dan idan har na mutu da nauyin da mahaifiyarka ta bar min na tabbata ba ita kaɗai ba kowa ya ji labarin nan ba zai yafe min ba idan har wasiƙan nan ta isa gare ka ɗan mariya ina so ka san cewa mahaifiyarka ta ce in shaida maka ita ba ta da dangi amma ka nemi ‘yan uwan babanka a ƙasar Najeriya a wani gari mai suna Ikara. Asalin sunansa shine Ahmad Muhammad. Adam na kaiwa daidai na a karatunsa wata takardar cek ta zamo ta faɗo gefen kafarsa. A hankali ya miƙa hannunsa ya ɗauko ta. Idansa ya gane masa zunzurutun kuɗi cikin adadi na dala ƙasar Ingila. Da sauri ya sake juya ya karanta layi ɗaya da ya rage na jikin wasiƙar. Idan har na mutu, dukiya ta gaba ɗaya ta kace ɗan Mariya. Idan kuma har ba a same ka ba, na sadaukar da komai ga gidajen marayu da tsofaffi marasa dangi irina da mahaifiyarka. A hankali ya ninke cek ɗin ya ajiye shi a gefe.